Sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rido amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama ma alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Litinin 11 ga watan Yuni. Yayin da sallah ke gabatowa wata kungiyar Izala a jihar Sokoto ta raba ma marayu tufafi saboda lokacin da mai uwa da uba ya sa sababbin tufafi ya hito yana murna sallah haka shi ma marayi a daɗaɗa mai rayuwa ta yi a mai sababbin tufafi ya hito shi ma ya murna sallah muna kuma tafa da nasiha albarkacin watan ramadan daga nan kuma salihu garba zai gabatar da shirin sana da rashin tayi sai kuma sharhin jaridun najeriya daga baban gidan jibiran muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum a yau litinin shugaban amurka donald trump ya ci gaba da sukar kawayen cinikayyar amurka a shafinsa na twitter ciki har da na nahiyar turai da canada yana mai cewa amurka ba za ta sake amincewa ana kwararta a fannin kasuwanci ba ku yi hakuri ba za mu bari abokananmu ko maƙiyanmu su rika mayar da mu marasa wayo ba ta fuskar kasuwanci ya zama dole mu fi ba ma'aikacin amurka fifiko in ji trump waɗannan kalaman kaɗan ne daga cikin jerin sakonnin twitter da trump ya wallafa inda har ya ambato yadda amurka take ɗaukan nauyin biyan aksarin kuɗaɗen gudanar da ƙungiyar tsaro ta neto amma duk da haka ya ce mambobin ƙungiyar suke ƙwara amurka ta fuskar kasuwanci shugaba trump ya wallafa sakonnin ne yayin da yake ƙasar singapore inda ya je domin halartar taron kolin da za su yi da takwarar aikinsa na koriya ta arewa kim jong un bayan da ya halarci taron ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki na g7 a canada bayan da trump ya fice daga taron ne prime minister canada justin trudeau ya faɗa a wani taron manema labarai cewa matakin da amurka ta ɗauka na saka kudaden haraji akan kayayyakin karafa da dalma daga canada da nahiyar turai a matsayin cin fuska waɗannan kalamai suka sa shugaba trump ya umarci wakilan amurka da kada su yarda su rattaba hannu a takardar matsayar karshe da aka cimma a taron na canada to dangane da taron na singapore wakilai daga bangarorin amurka da koriya ta arewa na can suna share fage gabanin taron kolin da za a yi tsakanin shugaba trump da takwarar aikinsa kim jong un a wani mataki na kawar da duk wani saɓani da ke tsakanin bangarorin biyu domin kada a samu tangarɗa a zaman na ranar talata da za a yi sakatare yaɗa labarai a fadar white house ta amurka sayar eh, huckabee sanders ta faɗa wa manema labarai cewa fitaccen jami'in diflomasiyyar amurka son kim shi ke jagorantar ga amurka yayin da minista harkokin wajen koriya ta arewa shaw son hugh ke jagorantar ga kasar a sharar fagen da aka fara a yau litinin a otal din ritz carlton da ke kasar ta singapore wannan haɗuwa ta yau litinin kokari ne da ɓangarorin biyu ke na rufe duk wani gibi a tsakanin ƙasashen biyu kan bukatar da ake nema ta koriya ta arewa ta mika makamanta na nukiliya kafin hakan bayan da ya soka a jirgin shugaban kasa na air force one a jiya lahadi trump ya samu tarbar ministan harkokin wajen singapore vivian balakrishnan a ɗaya bangaren kuma shugaban koriya ta arewa shi ma ya yi tafiya mai nisan zangon da bai taɓa yi ba tun bayan da ya hau mulki a shekarar 2011 domin halartar wannan taro inda ya isa da tsakiyar ranar jiya lahadi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wakili na musamman da amurka ta nada kan harkokin gabas tsakiya da wani babban jami'in falasdinawa sun yi musayar zafafan kalamai kan yiwuwar samar da zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasdinawa da kuma rawar da amurka ke taka wajen shiga tsakani domin sasanta wannan rikici da aka kwashe gwamman shekaru ana yi mai shiga tsakani a bangaren falasdinawa sai erakat ne ya fara jefa kalaman a wani rubutu da yi a jaridar harris ta isra'ila inda ya zargi amurka da zama kakakin al'umma ga yahudawa ya kuma ciki amurka kan matakin mayar da ofishin jakadancinta zuwa birnin kudus a watan da ya gabata birnin da isra'ila ke ikirarin shine babban birninta yayin da suma ma falistinawa ke ikirarin wannan cewa birnin nasu ne ko da nan gaba za a basu kasa mai cin gashin kanta shi kuwa jason greenblatt wanda shugaba trump ya nada a matsayin wakili na musamman a gabas tsakiya ya mai da martani a wani rubutu da ya yi shi ma a jaridar ta harrods yana mai cewa amurka ta jima tana nuna kawaici kan irin waɗannan kalamai amma kuma kawar da kai kan kalaman nuna ƙiyayya da na ƙarya bai kawo zaman lafiya kuma ba zai taɓa kawowa ba wani gidan da aka adana akwatunan ƙuri'un da aka kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar iraki da aka yi a kwanan nan ya kama da wuta a jiya lahadi lamarin da ya sa jama'a suka fara kiran da a sake wani sabon zaɓe ma'aikatan kashe gobara sun garzaya zuwa wurin inda suka yi nasarar kashe gobara a ɗaya daga cikin gine-gine hudu da ke ɗauke da akwatunan ƙuri'un da kuma kayayyakin zaɓe jami'ai sun ce zai wuya a ce gobarar ta shafi akwatunan sannan suka ce gobarar ba za ta shafi umarnin da majalisar dokoki ta bayar na a sake ƙidaya ƙuri'un ba ya zuwa yanzu ba a bayyana musabbabin wannan gobara ba amma kakakin majalisar dokokin ƙasar ta iraki mai barin gado salim aljaburi ya ce da gangan aka saka wutar To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a ci gaba da aikata ayyukan alheri albarkacin wannan lokaci na Ramadan wata kungiyar izala a yankin Ilela na Sokoton Najeriya amma kuma daura da jamhuriyar Nijar ta raba marayu tufafi Haruna Mamman Bako gari. ka. Ƙungiyar addinin Islama ta Izala ce ta ƙaramar hukumar mulkin Lela ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke kilomita biyar kacal da garin birnin kwannin jamhuriyar Nijar ta gudanar da wani bikin tallafawa marasa galihu da marayu maza da mata sama da ɗari bakwai da sittin domin ceto su daga shiga damuwa a lokacin bikin sallar ƙarshen azumin wannan shekara. Tallafin ya shafi tuwafi a tahin ne shaddodi dumkakku na sawa domin marayu da marasa galihun su hito cikin annashuwa kamar kowane yaro mai uba ko kuma kowace magidanciya mai hali a ranar bikin sallar ƙarshen azumi alhaji usman giwa shine shugaban kwamitin marayu na karamar hukumar mulkin lela ka san shi maraye don allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a taimaka ma maraye duk mutumin da allah ya hore ma dukiya yana taimaka ma marayu to zan allah ya ce insha allah za su tashi da shi wuri guda a cikin aljanna don haka lokacin da ya kamata a taimaka ma marayu kowane wanga lokaci yana taimaka mai amma dai ranar bikin sallah wannan lokaci ya zama hikim amfanin shi yahi domin duk masu uwaye kowa sai ya yi tamna kulla ya wa yi dumkin murnar bikin sallah to kaga wanda bai da uba zai shiga cikin wani kunci na rashin sababbin tuhai don haka ga mun kaga ya dace lokacin da ya kamata a hirkar da wanga taimakon ɗari bisa ɗari to ya kasance ranar sallah lokacin da mai uwa da uba ya sa sababbin tufafi ya hito yana murnar sallah haka shi ma marayi a daɗaɗa mai rayuwa ta yi a yi mai sababbin tufafi ya hito shi ma ya murnar sallah don haka kaga wannan lokacin an kai hakan ga zai ji daɗin kamar baban shi yana rayu wakilin sarkin rafe lela da ya samu halartar bikin ya ce za su ƙara ba da goyon baya domin wannan aikin tallafawa marayu ya kara samun nasara ga ibrahim sa'adu dan kwanni sarkin makeran illela wanda yake masarauta ta illela tana tsaye bisa ga aiwatar da wannan lamari kuma shirye take ga dukkanin masu koyi da irin wannan kungiya wadda kan gabaki yau ta izala don ganin an zakulo marayu da jeyu domin taimaka musu to masarauta ta shirye take a kowane lokaci ta sa hannunta bisa ga jagorancinta da shawarorinta da dukkanin gudunmuwar da ya kamata a ce an ba su to masarautar illela tana shirye don ganin aiwatar da wannan aiki na alhaji su ma waɗanda suka samu wannan tallafin sun nuna godiyarsu da farin cikin su game da wannan tallafin da suka samu musoma da hassan adamu an banya dihori don kake ina cikin farin ciki sosai gaskiya kuma na gode da an gabani to ina sa sallah in hito da kowa hito rasallah Jamila Sahab lela an ba mu turmi a ta sannan ɗana an ba shi yaji ina fatan da godiya da fata alheri Allah ya sanya alheri Allah ya maimaita mana baɗi lamila ya an muna rai sai mu zo mu karɓa. Shaifa Muhammad lela a tahon an ka bani. Suna na Fadima Murtala an bani a wa kuma ina godiya Allah Ubangiji ka saka musu da albarka. A dai masallacin Juma'a na biyu ne na garin Ilela lokal gamman aka gudanar da wannan bikin Haruna Maman Bako na birnin Kwai. Gwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nishar. To a gaida Haruna kafin mu ci gaba a ɗan saurari mawakan albalabul na Somalia. a gaida 'yan albulabul yanzu kuma ga nasiha albarkacin Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وإمام المرسلين sunana malam muhammad yasin daga nan birnin kwanni a jamhuriyar niger a hakikanin gaskiya wannan al'umma ta keɓantu da wannan azumi na ramadana mai albarka kamar da allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin alkur'anin sa a cikin suratul baqara yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wa'anda kuka yi imani allah ya ce ya wajabta muku ya farlanta muku wannan wata na azumi mai albarka kamar yadda ya farlanta shi akan al'umma wadda ta gabata shin wai farlantawa da aka wannan al'umma na wannan wata farali ne irin namu yadda suke yin kwana talatin hakan ma muke kwana talatin ko kuma yadda annabi adam al'umma suke yin ayyamul bid irin su annabi musa da sauransu malamai sun yi sabani a wannan amma dai a takaice lalle al'ummar mu ta banta da wannan wata mai albarka wannan wata yana bayyana ne idan cika sha'ban kwana talatin ko kwana 29 a hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashharu hakaza wa hakaza hakaza wa annabi ya nuna da yatsunsa ce a shahru hakaza wa hakaza wa hakaza har dai 29 ko dai 30 to haka ne dai a takaice idan aka ga wata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ku yi azumi idan kuka ga wata sannan ku ci abinci idan aka ga wata muna fatan Allah ya albarkace mu da wannan wata mai albarka falalar da a cikin sa ta lailatul qadr wadda Allah subhanahu wataala ce lailatul qadr khairun min alf shahr ibada a cikin daren lailatul qadr tafi ibada a cikin dare dubu dare dubu zai kai shekara da. uku da 'yan kai wanda idan ka dace a wannan rana guda za ka samu wannan falala kamar yadda malamai suka yi bayani Allah ya samu dace da wannan rana mai albarka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum To da fatan an amfana yanzu kuma ga Salihu Garba da shiri na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai rashin tayi akan bar arha ko shakka babu. Jama'a assalamu alaikum. Barka da kasancewa cikin wannan wata mai dimbin albarka. Salu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar maku da shirin. Yau za mu leƙa cibiyar nazarin harkokin makamashi ta jihar Sokoto da ke jami'ar Usmanu Danfodiyo inda aka gudanar da wani taron horaswa akan yadda ake fitar da makamashi daga wasu abubuwan da muke renawa. Ga wakiliyar muryar Amurka da ke Sokoto Maryam Atu Muhammad da abin da ta samu mana. Cibiyar nazarin harkokin makamashi ta jihar Sokoto ta jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto ta gudanar da wani taron horaswa ga matasa maza da mata domin su koyi yadda ake fidda makamashi daga tsere-tsere da wasu abubuwan da ake hange ba su da wani amfani domin inganta rayuwar jama'a. A wajen taron daraktan cibiyar Dr. Mahmud Muhammad Garba ya soma da bayyana makasudin shirya taron. kamar haka. Babban makasudi shine kamata ya kasance akwai irin waɗannan tsare-tsare a cikin curriculum na makarantun ne. To kuma kin ga mata su ne iyayen jama'a don haka suna tare da yara da sauran abubuwa idan suka ga abubuwan nan da aka yi zai fi karbuwa ga jama'a shi yasa muka targetin mata da matasa matasa kuma su ne manyan gobe idan sun san waɗannan abubuwan to za a samu ci gaba kuma zai samu karbuwa da ya juya akan manufofin da suke son cimma daraktan ya kada baki yana mai cewa idan kana yin abu dole ne ya kasance ka shigo da jama'a cikin wannan aikin to saboda haka ne muka ce ya kamata mu yi tsari inda za mu ba da horaswa ga mata wanda ke in ka sanar da mace ka sanar da al'umma musamman da yake abubuwa guda uku ne muke targeting akwai abin da ake kira biomass amfani da tsiro da yadda za a amfani da wasu abubuwa masu sauki wanda ba su da illa ga ga environment kamar abin da ke gani akwai na'urori da ake amfani da kashin shanu ko har ma kashin mutane da dai sauran wasu abubuwa da suke ga sunan ba su da amfani to za a fitar da gas wanda za a amfani da shi ko a yi dahuwa ko kuma a yi generating na lantarki da kuma sauran wasu abubuwa kamar bawon shinkafa kullum muna ta amfani da shinkafa to wannan abin ya zama gashi nan da yawa shi ma ana sarrafa shi don a samu abin da ake kira singas sannan kuma ta shi wannan din shi ma an cire gas ɗin. za a iya fawarin na janareta akwai janareta mai amfani da wannan singas a fitar da lantarki sannan kuma za a samu taki shi ma shugaban taron kuma kwamishinan kula da makamashi ta jihar sokoto barista bello gronyo ya bayyana irin taimakon da jihar sokoto za ta yi wa waɗanda suka karbi horaswar kamar haka dama makasudin kafa wannan ma'aikata ta energy shine a taimaka a gaida za a samu matasa aiki da kuma samar da ingantaccen wuta domin haɓaka kasuwanci ƙanana da manya don haka mu a gwamnatance za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da su ita wannan santa domin ganin cewa mun zaƙalo matasanmu da ba su da aikin mazansu da matansu sun shigo cikin irin wannan training da ake bayarwa domin samar da ingantaccen ilimi da faɗakarwa domin su masu je can cikin community wato karkara da kuma birane domin ganin cewa sun ba da tasu gudunmawa wajen a haɓaka ci gaban tattalin arzikin jiha da kuma ƙasa baki ɗaya. Kaji kalan guna ya canza faɗi yake sha gumi da yake ci. Kayan yara gumi na nake ci. In dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki yan amshi na kaga maro na zan ya sha ta mammalo gumi yake ci. masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. ya akan sha daɗi kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake. Kama da zamani na mu a kaznike yawo na yanzan hannu hau doki na hau keke ina bisa babur yanzan kan ko kama ko wane gumi na yake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Shata alhaji dan kadanawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. A nema dodo gumi na ma rubutu wannan shi ma gumi na yake ci. Bayan yara gumi na nake ci. Na ga manomi ya tafi gona sare haki da gyaran ici shi ma wannan nan gumi na yake ce. Kaya yara gumi na nake ci. Idan kaga mutum yana zanna tsaf kuma yayi naɗi ya zanna. Hayya ban kafara ba. ya fila fila ya zauna shi ma wannan gumi na yake ce. Kaya yara gumi na nake ci. Yaro ne mai kuɗi ka ji daɗi yau. akwai da yawa abubuwa da ke amfani da hasken rana wanda suka lalace wayannan matasa ana yi amfani da su domin gyaran wannan nan abubuwa mun san muna da solar pumping machine a karkara na ruwa wanda ke bada ruwa ga gwamnati wasu sun lalace dan abu kaɗan ne suke nema tashi tayar da su da wayannan matasa da za a iya gyara wayannan abubuwa kuma da dan technology dan kaɗan kuma da kuɗi kaɗan don haka za mu yi amfani da wannan center mu tura matasa waɗanda za su ainihin koyi wayannan abubuwa da ake koyarwa a nan domin tabbatar da cewa sun inganta rayuwarsu kuma sun kawo ci gaba ga jihar mu ta sokoto da kuma ƙasa baki ɗaya. kazalika kwamishinar ma'aikata ta mata da al'amuran yara na jihar zamfara wadda daraktar ma'aikatar ta wakilta hajiya hafsat shehu kakale ta bayyana shirin da cewa gaskiya yana da amfani kwarai saboda ko babu komi mata sun da kashin bayan al'umma sannan abu ne wanda hanya ce da za a nuna musu harkar za su ci gaba da harkokin gidajen su ya kuma zama sana'a gare su wanda yake idan muka dubi irin yadda abubuwa ke ce yanzu komi yi tsada so amma abubuwa ne wanda za a hada maka abun da zaka sarrafa kamar wajen harkar murhun girki din nan da wajen harkar shaya kayan miya abubuwa ne wanda zaka samu zan yi a immediate environment kuma da yan kuɗi kaɗan amma ka yi utilizing ɗinsu ka yi abinci ka yi eh, sana'a da dai sauransu so ina ganin ba karamin muhimmanci da taimaka mata da matasa zai ba wannan workshop din da aka yi organizing saura da media ya kamata a ce su jihohin da abun ya shawa kamar jihar sokoto kebbi da zamfara a ce gwamnati ta yunkura ta taimaka ta samo wa'annan malamai da kake wadda wannan al'amura kamar mu da ke zamfara a dan nemo su je can su koya ma mata yadda kowa zai amfana a kai abun a grassroots level kusan dai abun da ake wanda shi ka harkar kashin shanu da sauransu da wuya ka shiga da ka iska ba a kiwo so kin ga maimakon je ka kashe kuɗi wajen sayan kalanzir wajen sayan gas ga abin da zaka sarrafa ga amfani ka yi amfani da shi kuma ka ci riba ina ga ba karamar taimaka wannan abin shop din zai ba jama'a anan zan yi sallama da ku idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku je da horar suwar ta kasance yanzu a madadin duk waɗanda kuka je muryoyinsu musamman wakilin murar amurka da ke sokoto maryam atu muhammad da solomon abu da chobahiro diodone da suka taimaka da sauti ne salo garba ke muku fatan alheri a sha ruwa lafiya to a gaida malam salihu yanzu kuma ga baban gidan jibrin da shiri na gaba za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar the nation jaridar kuma da troito cewa jam'iyyar adawa ta najeriya pdp ta yi amai ta lashe inda ta goyi bayan karrama chief mq abiola a cewar jaridar ta the nation wata sanarwa da kakakin jam'iyyar ta pdp mr kola olubondia ya fitar a lahadin nan a abuja ya bayyana cewa matakin da shugaban kasa muhammadu buhari ya dauka na karrama chief mq abiola yana tattare da siyasa siyasa da kuma neman ƙuri'u a zaben shekara ta 2019 sai kuma jaridar daily trust a ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa 'yan najeriya na ci gaba da bayyana fushinsu game da matakan da shugabannin majalisun dokokin tarayyar najeriya suka ɗauka na ƙin rubutawa hukumar zaben najeriya rasuwan wasu 'yan majalisar dattijai guda biyu da kuma ɗan majalisar wakilai guda ɗaya 'yan majalisun dai sun haɗa da sanata malam ali wakili apc daga jihar bauchi da sanata bukar mustapha apc daga katsina da kuma ɗan majalisar wakilai wakilai buba jibril apc daga jihar kogi sai kuma jaridar the punch inda ta ruwaito dan takarar neman shugaban kasa na tsohon jam'iyyar nrc a zaben shekarar 1993 alhaji bashir tofa na nuna adawarsa da matakin da shugaban kasa muhammadu buhari ya dauka na amincewa da zaben sha biyu ga watan yunin shekarar 1993 a matsayin ranar demokradiyya jaridar the punch ta ruwaito alhaji bashir tofa kufa na cewa zaben ba a kammala shi ba don haka bai kamata a ce an amince da shi ba sai kuma jaridar leadership jaridar kuma da troito cewa yanzu haka 'yan najeriya matasa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne ke neman aiki a hukumar kula da gidajen yarin najeriya jaridar ta ruwaito cewa ma'aikata dubu shida da ɗari biyar ne ake nema a ɗauka aiki a hukumar kula da gidajen yarin najeriya a ƙarshe sai jaridar da son wanda ta ruwaito cewa gwamnatin amurka ta ba da gudunmuwar dala amurka fiye da miliyan 100 domin tallafawa 'yan gudun hijira a jihohin borno adama da kuma yobe da sharhin jaridar na the sun ne kuma muke kammala sharhin jaridar na yau baban yajibirin murai amurka daga lagos ta gaida baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu assalamu alaikum suna na baffa haruna da damba habaji bajoga a garkuwar kungiyar muryar talaka to alhamdulillah ala kulli hal haqiqa muna yabo ga wannan kalamai na sport janar na 'yan sandan najeriya inda yake dole ne doka ta yi aiki a kan kowa domin ko duk al'ummar ƙasa babu wanda ya fi ƙarfin doka amma abin da yake fi shi al'ummar najeriya ko kuma yake kawo mana koma baya a ƙasar mu shine yadda ake ne da harkar tsaro kamar ya zama cewa a idan har kana da arziki ko kana da mulki ko kana da rawani ko kana da wani mukami to duk laifin da ka yi shi kenan za a wanke ka idan haka muna goyon bayan wannan kalama nata assalamu alaikum sashen hausa rediyon america suna na dan namiji da kadara jihar Niger Nigeria ina kira ga shugabannin Najeriya fada shugaban kasa da 'yan majalisa don Allah don annabi su ji tsoron Allah rigingimin da suke yi ba wai suna yin don talaka ba ne rigimin su ne can sama amma ba abin da talaka zai samu saukin ta a akan rigiman da suke yi ya kamata su nan da hankali su yi ma talakawa aiki talakawa su gani su zo su ji daɗin zaben su amma ba wai rigingimin da suke yi a sama don talaka ba ne su ji tsoron Allah. Assalamu alaikum biyo ya sa mai magana sani mai gyaran keke ɗakin gari. Haba sola saraki wanda ya nuna shi namiji ne ga haraka ya kai shiraki abin ya kamata an gayyace ka ta ciki da gaskiya yuka ba ta huda shi shugaban dan ya gayyace ka ka ta yi ka na gabansu ka kare kanka ya wani kuce-kuce da ka kai Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Raifota daga karamar hukumar Gombe na jihar adamawa Najeriya. To alhamdulillahi kamar yadda ake faɗa wasu 'yan majalisun dokokin tarayya ke faɗa Baba Buhari ba mala'ika ba ne kuma ba annabi ba ne. Don haka bai fi ƙarfi idan ya yi laifi a tsige shi ba. Amma mun mun san cewa Buhari mutum ne adili mai gaskiya da riƙon amana game da tsoron Allah. Shi Buhari ba makaryaci ba ne, ba kuma matayin amana ba ne, ba shaidani ba ne. Mutum ne mai kaunar Najeriya da jan Najeriya. Kuma kowa ya san cewa Buhari ba barawo ba ne. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya an manfa a takaice. a yau litinin shugaban amurka donald trump ya ci gaba da sukar kawayen cinikayyar amurka a shafinsa na twitter ciki hada na nahiyar turai da canada yana mai cewa amurka ba za ta sake amincewa ana kwararta a fannin kasuwanci ba ku yi hakuri ba za mu bari abokananmu ko makiyanmu su daƙa mai da mu marasa wayo ba ta fuskar kasuwanci ya zama dole mu fi ba ma'aikacin amurka fifiko in ji trump waɗannan kalaman kaɗan ne daga cikin jerin sakonnin twitter da trump ya wallafa inda har ya ambato yadda amurkan take ɗaukan nauyin biyan akasarin kuɗaɗen gudanar da ƙungiyar tsaro ta neto amma ce duk da haka mambobin ƙungiyar suke kwara amurka ta fuskar kasuwanci to dangane da batun taron da za a singapore wakilai daga bangarorin amurka da koriya ta arewa na can suna share fage gabanin taron kolin da za a yi tsakanin shugaba trump da takwaran aikinsa kim jong un a wani mataki na kawar da duk wani saɓani da ke tsakanin bangarorin biyu domin kada a samu tangarɗa a zaman na ranar talata da za a yi a singapore ba saurari na muka kawo ƙarshen shirin su yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi mahmud da ya karanta mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mu na wannan lokacin wato jona kumin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma anjima.